da Idris Abdulaziz daga can jihar mu yake ta Bauchi wannan mutumi kowa ya san shi dan dan tarasi ne ya buga nan ya buga can wani gurin ya bugi mushrikai da yan bid'a wani gurin kuma gurin da yake da sabanin fahimta da ahadu sunna sai ya Za zafafa maganganu kuma ba tare da karanto hujjoji da dalilan maganansa ba kawai sai dai ya datse ta ya faɗa domin kuma cikin tarbiyyar da Allah ya nufi malamanmu suka yi mana ba hayaniya sai dai kowa ya yi ƙoƙari ya yi addini akan hujja da dalili don Allah shi yake karban addini ya yi maganganu akan wasu masa'il da yawa na yi tsokaci biyu a kai zan kara na uku a yanzu shugaban majalisar malamai namu na wannan jiha sheikh falata abubakar abdullahi ya magayyace shi cewa su zo su tattauna akan matsalolin da ya faɗa kama da yake shekaru goma sha wani abu ya san waye malamin lokacin da ya je tafsiri bauchi sai ya tsorata ajiya yake amsawa idan kuma ba tsorata ya yi ba to ya kamata ya amsa saboda haka zan yi tsokaci akan matsala ɗaya kawai daga cikin waɗanda ya faɗa ɗin ah, daga ciki ya yi magana akan sake hannu da rike hannu ya nuna cewa rike hannu shine sunna sakewa bid'a ce ah, bari fara da maganan rike hannu a sallah ba ɗaya daga cikin malamanmu da ya taɓa cewa rike hannu a sallah bid'a ne ko yana bata sallah ko ana yi mata ƙabli ko ba'adi mun yadda saboda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi haka ɗin sannan sake hannu a sallah shi ma ya tabbata sunna ce a sake hannu a sallah kuma wannan magana ta cewa sake hannu ko rikewa sunna ce ba magana ta bace insha Allahu a cikin yan mintuna da nake so in yi tsokacin za a ji inda malamai suka tabbatar da cewa haka nan sunna ne akwai hadisai da suka zo rututu game da abin da ya shafi rike hannu a sallah sai dai da yawansu ba su da inganci kuma ana karanto su a gurare daban-daban cewa ga sunan hadisai da suka ce a sake hannu a rike hannu a sallah daga cikin hadisin da suke kawo akwai hadisin simak bin harbin daga ta bin hulbin an abihi yana cewa kanan Nabi'u sallallahu alaihi wasallam ya ummuna fa ya akhudhu shimalahu bi yaminihi yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi mana limanci sai ya rike hannunsa na hagu da hannun dama wannan hadisin ibnu majah ya rawaito shi a cikin sunan din shi a rakami na 809 haka na addara kutuni shi ma ya kawo hadisin a rakami da dubu ɗaya da ɗari ɗaya sai dai wannan bawan Allah ya zo cikin isnadin hadisin wanda ake kiransa da suna simak bin harbin yana daga cikin mutanen kufa ana yi masa alkunya da abul mughira idan ka duba cikin athiqat na ibn hibban juz'i na hudu shafi 334 yana cewa simak bin harbin yukhdi'u kafiran yana yin kuskure so da yawa da haka a cikin marawaita wannan hadisin an soki simak bin harbi ba shi kadai ba ne akwai qabisatu bin ulbin an abihi ibnul madini ya ce wannan qabisa din majhulun ne ba a san mawaye ba lam yarwi anhu ghairu simak in banda simak ba wanda ya rawaito daga gare shi idan ka duba a cikin mizanul itidal na shamsuddin zahabi zaka tarar ya kawo wannan bayani saboda haka wannan hadisin ka gana da rauni sannan akwai hadisi na biyu wanda shi ma suna kawo shi a matsayin hujja hadisin asim bin kulaibin an abihi an wa'il bin hujarin wanda yake cewa ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa ya'khudhu shimalahu bi yaminihi na ga manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yana sallah sai ya rike hannunsa na hagu da hannun dama wannan hadisin ibnu maja ya kawo shi kasan wancan hadisin simak din hadisi mai lamba ta 810 imamun nasa'i shi ma ya kawo hadisin rakami 889 wannan bawan Allah mai suna asim bin kulaibin an abihi wato idan ka duba cikin mizanul itidal ibnul madini yana cewa la yuhtajju biman farada bihi ba a hujja da abin da ya kadaita da shi kaga wannan hadisin ma malamai sun yi suka a kan shi bayan wannan akwai hadisin abdullahi bin mas'udin abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu wanda yake cewa marrabiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam وأنا واضع يدي اليسرى على اليمنى النبي يا وجه إن نكنا دور هنونا نهجو أكن نداما فأخذ بيد اليمنى فوضعها على اليسرى sai annabi ya zo ya sauke hannuna na hagun sai ya tsora na dama a kai wannan hadisin ibnu maja ya kawo shi kasan wancan hadisin na ɗari takwas da sha ɗaya haka na abu dawud ya kawo shi rakami ɗari bakwai da hamsin da biyar haka na ya kawo shi hadisi na dubu ɗaya da ɗari da biyar sai dai a cikin marawaita hadisin akwai wanda ake kiransa da suna hajjaj ibnu abi zainab abu yusuf as-saiqadu al-wasiti idan ka duba a cikin abu'afa'ul kabir na waƙaili yana cewa حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن حجاج من أبي زينب الواسطي فقال أخشى أن يكون ضعيف الحديث sannan har yanzu yana cewa haddathana anhu Hushaym wa Muhammad ibn Yazid haddathana Ahmad ibn Ali al-Anbar qala haddathana al-Hasan ibn Shija' al-Balkhi qala sa'altu Ali ibn al-Madini عن الحجاج ابن أبي زينب فقال شيخ من أهل واسط ضعيف يتي wato hajjaj ibn abi zainab wani dattijo ne daga cikin mutanen wasi mutum ne da'ifi mutum ne mai rauni alwaƙaili a cikin abdu'afa kabir ya kawo wannan abu ja'far muhammad ibn amr wanda ya rasu shekara ta 322 kaga ba mutumin yau bane sannan imamun nasa'i yana cewa hajjaj ibnu abi zainab laisa bil qawi ba mutum bane mai karfi a ma'aunin karban hadisi addara kutuni yana cewa laisa huwa bi qawiyin wala hafizun ga duba cikin mizanul i'tidal ya kawo cewa ba mutum bane mai karfi kuma ba hafiz bane haka wannan hadisin ma na da rauni sannan akwai hadisin da har yanzu shi ma suna hujja da shi hadisin aliyu radiyallahu anhu da yake cewa min sunnati wad'u al-kaffi 'ala al-kaffi fi salati yana daga cikin sunna dora tafin hannu akan tafi tahta surrati karkashin cibiya abu dawud ya kawo wannan hadisi cikin sunan din shi rakami 756 albani ya yi hukunci a kan wannan hadisin ya ce fun hadisi ne mai rauni kuma ka duba sunan dara fukuni shi ma ya kawo shi rakami dubu ɗaya da ɗari da biyu a cikin marawaita